الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مد الباهق والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a yau juma'a 17 ga watan Rajab shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 11 ga watan 8 shekara ta 2006 miladiya a darasin da ya gabata idan ba a manta ba mun tike ne a ƙarshen aya ta ta sha tara ne ko fadin Allah ta'ala wa ja'al mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inasa ashhadu khalqahum la tuktabu shahadatuhum wa yusalun yau za mu tashi farkon aya ta ashirin a cikin wannan sura mai albarka suratul zukhruf wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة نعمة وإنا وإنا على آثارهم مهتدون Ubangiji ta ala ce wa ƙalu so kafiran maka sun ruka cewa lausha ar-rahmanu ma abadnahu inda ubangijin rahama ya ga dama ma abadnahum da bauta ta musu ba wato da tawa lata da uzza da manata da hubal da sauran gumaka ba wannan ita ce hujjarsu suka ce iko na kaiwa da komowa da muke da shi wanda da shi muke yin amfani wajen hidima ko bauta ga waɗannan gumaka ubangiji ne ya ba mu wannan ikon da ƙudurar tunda ko ya ba mu iko da ƙudura na yin bauta a gare su wannan hujja ce na cewa ya yarda da yin bautar domin inda bai yarda da yin bautar a gare su ba da bai ba mu ikon yin bautar ba wannan wai suke ce su wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma ubangiji ce malahum bi zalika min ilmi ba su da wani ilimi game da abin da suke faɗa inhum illa yakhrusun wato inhum su din ba komai suke yi ba illa yakhrusun fa sai dai kadai suna yin ƙarya suna shafi faɗi shine alkhar wato mutum ya yanko magana ya faɗe ta ba tare da tabbaci ko tabbas a kanta ba irin wannan magana da suka faɗa a nan irin ta ce suka faɗa a wani wajen kamar cikin suratul an'am kamar waɗansu surorin wato kamar suratul nahl da sauransu ubangiji yace sai qulul ladzina asharaku law sha Allahu ma asharakna wala aba'una wala haramna min shay'in Allah ce kazalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhann wa in antum illa tafsun wato da sannu waɗanda suka yi shirka za su rinka cewa law sha Allahu ma ashrakna inda Allah ya ga dama da ba mu shirka ba wala aba'una iyayenmu ma da ba su yi ba wala haramna min dunihi da ba wani abin da za mu haramta wa kanmu ba tare da wahayi ba amma tunda muka canfa kaza muka ce haramun ne a ci ko haramun ne a sha nonon irin wannan dabbar kuma ya kyale mu akan hakan to ya yarda da abin kenan wannan ita ce hujjar su kai shirka ina fata mun fahimta wa qala allazina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala haramna min dunihi min shay'in Allah ce kazalika fa'al ladzina min qablihim fa hal ala rusul illa al-balagh al-mubin dukan waɗannan ayoyi abinda suke nunawa ɗaya ne kafirai na kafa hujja da cewa iko da kudura da ubangiji ta'ala ya ba su, to lallai shine dalilin cewa ya yarda da abin da suka yi da bai yarda da abin ba da bai ba su iko ba to me za ku ce game da wannan ikon da suke da shi Allah ne ba su ko su suka biyo kansu Allah ne ba Allah ne ba su ba su suka biyo kansu to wannan ita ce su suka ce tun da ya ba mu ikon ya nuna ya ba mu yadda ya nuna ya yadda da abin kenan inda bai yadda ba da ba zai ba mu iko ba kuma ubangiji ta'ala ya faɗa a wani wurin akan abin da kila wani ya fahimce shi cewa kamar ya latsana musu hujja ne dan Allah ce wa nausha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an inda ubangijinka ya ga dama da dukkan wanda ke kan ƙasa gaba ɗaya sun yi imani walau sha Allahu la jama'ahum alal huda fala da min aljahili? inda Allah ya ga dama da ya tara su gaba ɗaya akan shirya, kar ka zama cikin jahili wa ala Allah qasdu sabil wa minha ja'ir walau sha'a lahadakum ajma'in ubangiji ta'ala da ya ga dama da ya shiryar da ku gaba ɗaya to me dangantaka tsakanin waɗannan ayoyi da ubangiji ta'ala ke nuna mashi'arsa da kuma waɗancan ayoyi da su kafirai ke kafa hujja da ita wannan mashi'a din to anan bayanin da malamai suke shi ne mashi'a ta ubangiji ita ce abin da ake kira an iradatul kauniyya al-qadariyya irin abin da ubangiji ta'ala ya ga damar ya halittu duniya a kai ganin damarsa ne ya halittu duniya mutane kashi biyu waɗansu mummunai waɗansu kafirai huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir haka ya ga dama ya halittu duniya kamar yadda ya gida biyu a lahira wani gidan na rahama ita ce aljanna wani gidan na azaba fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir to wannan ita ce ake kira al iradatul kauniyya yadda Allah ya halittu duniya kenan abu ne da yake gaibu babu wanda ya san shi sai Allah sai wanda Allah ya ga damar sanarwa cikin mala'iku su gane wani dan wuta ne wani dan aljanna ne amma mutanen da ke ban kasa ba wanda yake da ikon ya gane shi wani littafi aka rubuta masa hal kutiba fi kitab al ashqiya aw huwa kutiba fi kitab as suada an rubuta shi cikin littafin yan aljanna ko an rubuta shi cikin littafin yan wuta ba wanda ya san wannan cikin mutane saboda haka abinda baka sani ba dan me zaka kafa hujja da shi ai ana kafa hujja ne kan abinda aka yi me aka sani to tunda baka sani ba ya zaka kafa hujja da shi kaga daga nan gurin zaka gane hujjar su ta yi me ta rushe dai kenan abu na biyu bayar da iko akan kai kaza baya nuna idan kayi wannan abin ya zama yardajje domin ba ka ikon daban yarda da abin da za ka yi da wannan ikon kuma shi kuma daban da ubangiji ta ala bai mutum iko ai sai kuma ya bashi abin da ake kira al-ikhtiyar yana da zabi dan adam yana da motsi iri biyu abin da ake kira al-harakatul istirariya motsi na dole ba da niyya ba lokacin da ake cikin sanyin hunturu kuma baka sanya kaya da za su rufe ka daga sanyin ba za ka kana mai karkarwa da makyarketa bisa ga zabi ko bisa ga rashin zabi ba bisa ga rashin ba bisa ga zabi ba bisa ga rashin zabi wannan motsi na tilas ba da niyyar ka ba sannan kuma sai aka baka motsi na biyu shine al-harakatul ikhtiyariya motsi na zabi zaɓin ka ne yanzu ka zauna ka kalli gabas in ka ga dama ka kalli yamma in ka ga dama arewa ko kudu in ka ga dama ka kwan ka zauna kan kafar dama ko ta hagu in ka ga dama ka miƙe kafafunka in ka ga dama ka lankwasar da su wannan an baka motsi na mai na zaɓi yayin da ka tsaya akan hanya kana jiran mota zaɓin ka ne ka shiga tanji zaɓin ka ne kuma ka shiga bas zaɓin ka ne ka hau ɗan kabu kabu kaga wannan an baka motsi na me na zaɓi to wancan motsi wanda kake yin sa ba bisa ga zaɓin ka ba ba a gina hisabi a kai amma motsi wanda kake bisa ga zaɓin ka shi ake gina hisabi a kai dan kana da dama ka yi da ko ka samu kuɗi ko ka yi sane ka samu kuɗi ka yi aikatau ka samu kuɗi ko yankan aljihu ka samu kuɗi zaɓin ka ne Allah ya baka wannan zaɓin ma'ana ya baka kwakwalwar da za ta bambance ma tsakanin wannan da wannan kuma ya ce muka ga hisabin da zai yi in kayi da ko ka samu kuɗi ga hisabin da zai in kayi yankan aljihu ko ka sane ka samu kuɗi ga hisabin da zai maka yayin da ka samu kuɗi ta hanyar noma da rini da saƙa da aikatau ga kuma hisabin da zai in kai fashi da makami in kai ha'inci in kai yaudara in kai albusu. kaga nan gurin ya baka zaɓi yayin da kai zaben tumun dare sai ka kafa hujja da cewa ikon da ya baka shine hujjar ka ne wannan zaben ba za ka kafa hujja da wannan ba tunda shi ya riga ya baka iko amma ya baka kwakwalwa ta zaɓi sannan kuma ya saukar da littafi duk da lafiyar kwakwalwa da ya baka sai ya saukar da littafi sannan sai ya turo da manzo manzon kuma ya zo ya bayyana maka kai da shi ko saƙon ya iso gare ka ta hanyar balligo anni walau aya aka faɗa maka sata ba kyau zina ba kyau zalunci ba kyau luwaɗi ba kyau fashi da makami ba kyau aka faɗa maka wajibcin sallah da zakka da azumi da da'a ga mahaifa da girmama na gaba da komai da komai kaga an riga an yanke maka hujja ga kwakwalwa ta zaɓi ga wahayi da ya zo ya karfafa wannan kwakwalwar dan ya saitinta ga manzo da ya zo ya aiki dan duk wannan duk da haka sai ka kyale waɗannan ababen sai ka koma kana ba abin da ba kyau sai ka kafa hujja da ikon da aka baka ba za ka kafa hujja da shi ba wancan iko na Allah yana nan to amma ba ka kafa hujja da shi yayin da ka saba ma ubangiji domin ubangiji ta'ala zai maka hisabi ne bisa ga irada shar'iyya da ya turo shin an ce maka kaza ko ba ce maka ba alam ya atikum nazir ke mai gargadi bai zo ba kalo bala kad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allah min إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير za a tambaye su mai gargadi bai zo muku ba suka ce lalle ya zo amma sai muka karyata shi muka ce kwata kwata Allah bai saukar da komai ba a ce a nan gurin kaga za a yi musu hisabi ne bisa ga adalcin ubangiji ta'ala abin nan da suka yi na barna ubangiji ta'ala ya ba su ikon su zaɓi daidai ya ba su kwakwalwa ta zaɓen daidai ya saukar da wahayi ya nuna daidai amma kuma suka kangare suka ƙin aiki da lafiyayyen hankalin da Allah ya ba su suka ƙin aiki da tabbataccen nassun da Allah ya saukar ta hanyar manzon da aka turo a zamanin su dan su a nan gurin kaga ba su da cikewa a gaban Allah a shekenan wajen da suke faɗa a nan gurin ta zama daidai ba ta zama daidai ba domin hujjatu ta gina akan abu guda biyu abu na farko za mu yarda da shi abu na biyu za mu yarda da shi abu na farko ta suka yi iko da Allah ya ba su shin muna musu akan Allah ne ya ba su ko ba ke ba su ba abu na biyu suka ce tun da ya ba su iko to bayar da ikon na nuna yarda to amma za mu yarda da wannan ba za mu yarda da wannan ba da haka kaya gaba ɗaya da awarsu murakkabatun ala amraini sun gina ta ne kan abu guda biyu ahaduhuma sadiq wal akhar kazi dayan ya zama gaskiya dayan kuma ya zama ƙarya to tunda ƙarya ce sai Allah ya ce in yattabi'una illa dhann in yattabi'una abinna abinna ma lahum bi zalika min ilmin in hum illa yakhrusun ba su da ilimi kan haka ba komai suke face kawai suna shafi faɗi cikin abin da suka faɗa amma ba gaskiya bane ba cewa Allah ya yarda da abin kaga anan wurin lokacin da ka zo fassara ayar idan ka ce in yatta malafin malahum bizalika min ilmin ba su da ilimi akan haka inhum illa yakhrusun ba komai suke ba face ƙarya suke ko shafi faɗi idan mutum ya tambaye ka cikin me suka yi shafi faɗin cikin me suka yi ƙaryar cikin da cewa Allah ne ba su iko suka yi ƙarya ko cikin da cewa ba su iko na nuna yarda da abu cikin da cewa ba su iko na nuna yarda da abu idan mutum bai hankali ba sai ya rushe har na farko wanda da awar ta farko gaskiya ce amma ta biyun ce ta zama kuskure ta zama wato ainihin ƙarya am atainahum kitaban min qablihi fa hum bihi mustamsikun am anan gurin waɗansu malamai suka ce ma'anar ta bal bal atainahum kitaban min qablihi waɗansu suka ce a'a al am anan gurin bi ma'ana hamzatul istifami daidai take da hamzatul istifami am atainahum kitaban min qablihi shin mun ba su wani littafi ne kafin zuwan alqur'ani fa hum bihi mustamtikun ballantana su ce su din suna riko da shi wancan littafin ba da alqur'ani shin akwai wani littafi da aka saukar wa mutan maka kafin alqur'ani wanda yace idan suka yi shirka Allah ya yarda da shirka akwai bi? babu kaga a nan gurin am da ma'anar hamzatul istifham al istifham anan ya zo ne al istifhamul inkari babu wani littafi da muka ba su kafin alkur'ani ballantana su ce su suna riko ne da koyarwar wannan littafi a takaice dai abin da suke faɗa ɗin nan ƙarya ce inhum illa ya suna da Allah ya ce eh ba abin da suke yi wato face suna ƙarya amma a wani wuri Allah ya ce wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bi dhalika min ilmin inhum illa yadhunnun a can yace yadhunnun anan yace yakhrusun kuma dukkanin su mutane ɗaya ne kafirai ne a can nan ma kafirai a nan can an ce zato nan gurin an ce wato ainihin ƙarya tsabagen ƙarya shi ne malamai suka ce a can gurin akwai abin da ke nuna cewa wato ababe guda biyu suka haɗa lokaci guda suka gina da'awarsu kai irin na nan sai dai a can gurin ababen guda biyu sun ba su daraja iri ɗaya don haka har suka rikice ta yadda ba a gane wanne suke nufi ba wanne ne ba shi yasa aka kare ta su akan cewa zato suke yi dan da suka ce ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya namutu wa nahya ma'ana za mu mutu mu rayu abin nufi ya mutu al-awa'id wa ya hayal awakir waɗanda suka tsufa su mutu waɗanda aka haifa su haifi su gaba da rayuwa sannan su masu tsufa su mutu a haifa ɗan su gaba da rayuwa wannan abin da suka faɗa ƙarya ne ko gaskiya ne gaskiya ne ubangiji ta ala ya sa mutane su zanto khala'i fa fil ard wani ya gaji wani wani ya mai gurbin wani an gane ku amma da suka ce wa ma yuhlikuna illa dahr ba abin da zai halakar da mu ba abin da ke karɓar rayuwar mutane sai yau da gobe yau da gobe ce ke sa mutum ya tsufa yau da gobe ce ke sa mutum ya mutu sannan kuma idan ya mutu din shi kenan kurunkus an riga an kare ba zai sake tashi ba karshen abin kenan babu wani tashi a ranar tashi kiyama waɗannan da'awa guda biyu da suka gina su a haɗe da juna wato suna sun rasa wacce za su gabatar a matsayin hujja shin su gabatar da hujjar mutuwar mutanda da rayuwar na baya ko kuma su kafa hujja da ba ma mai kashewa su yau da gobe to shi yasa aka ce zato suke kenan har yanzu ba su san me hujjar su ba amma a can gurin kuwa suna kafa hujja da mashi'a amma cewa tana nuna arriza al-mashi'a tadullu ala arriza kaga nan sun yanke hujjar su cewa tun da ya ba mu ikon to lalle ya yarda dan da bai yarda da ba zai ba mu ikon ba to shi yasa kawai nan sai aka ce ƙarya ne ma'ana dai hanyoyin da malamai suke bi kenan dan bambance inhum illa yakhrusun inhum illa yazullun am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana bari sun rinka cewa ai mu mun sami iyayenmu ala ummatin a bisa ga wani tsari na addini wa inna ala asarihim muhtadun kuma lalle mu masu shiriyewa ne akan wannan tsarin da muka same su akai shiriyu ne mu suna ganin cewa duk wanda ya bi iyayensa ko mai iyayensa suka yi to ba a kiransa da suna halakakke sai da a kira shi da suna shiryayye wannan ita ce hujjar ma'ana ana iya samun hujja cikin wahayin Allah amma kuma ana samun hujja cikin abin da aka gada iyaye da kakanni kaga da a wasu Allah ce وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك كما هكا ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير بما تقول تورو وبكافنك في قرية أتكلم القرية من نذير بما تقول تورو ونمنزوبة إلا قال مشرفوها face mani'imta ita wannan alƙarya sun rinka cewa da manzan inna wajadna aba'ana ala umma lalle fa mu mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wani addini akan wani salo na addini kan wani salo na ibada wa inna ala asarihim muqtadun kuma lalle mu za mu zanto ala asarihim bisa ga sawayensu muqtaduna masu yin koyi ne mu ba za mu saba musu ba lalle sai mun yi koyi da su a can gurin sun ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun anan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ne bambanci tsakanin guda biyan wancan na farko waɗanda suka yi da'awar firiya. wato su ne mutanen makka waɗanda suka kafirce waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai suka ce bambancin al-ihtida da al-ihtida su waɗanda suke da'awar cewa sun samu iyayensu kan wani addini don haka su ma suna shirye akan abin da suka bi wato ainihin iyayensu su ma shiryayyu ne wato kamar suna mayar da martani ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da suka ji ayoyin Alkur'ani an kira su da suna shiriya to kuma suka ga idan suka saba musu to dole abin da za su je zuwa gare shi shi ma ya zama mai shiriya in ba haka ba ya zama kishiyar shiriya sai suka sanya wa bin iyaye da kakanni suna shirya sun ji an ce alif lam mim zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin an ce hudan lil muttaqin wato kenan shiriya ne ga masu takawa wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahma wato shiriya ne da kuma rahama alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin farkon suratul luqman shiriya ne rama ne lil muhsinin hadha hudan wallazina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim suka ce to tunda ya da awar shiriya ce mu ma ya kamata bai iya yadda kakanni mu sa masa suna shiriya a taro ai taron suna a nadawa suna abin suna shiriya dan yi dace da dan in ba haka ba kenan mun mun zama akan mai muke akan fata abinda suka yi da awaki to amma su waɗannan kuma da aka ce inna ala asarihim duwan wannan kuma dangane da kafiran da ke nan kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kawai abin da suke bi shine bai iyayen sawa'in iyayen suna kan shirya ko suna kan bata ba abin da ya dame su su dai in iyaye sun shiryu to sun yi su shiryu tare da su in sun bata sun yi su bata tare da su Da haka mujarradul ibtida'i ne ba tare da cewa a shirya ko babu shirya ba dan kaga lokacin da annabi ibrahim yake da mutanansa wato abin da kuke bautawa kuna da hujja akai bai suka bashi ansa wajadna aba ana kazalika mun samu iyayenmu haka suke yi maganar hujja ko rashin hujja ba ruwanmu maganar daidai ko bata ba ruwanmu kafirci imani ba ruwanmu wajadna aba ana kazalika bal wajadna aba ana laha abidin haka muka samu iyayenmu suna yi haka zamu to kaga idan mutum yau ya kafa hujja da irin wannan kaga ya kafa hujja da waɗansu mutane da ba shi da ba ba a bin abin da iyaye da kakanni suka gina a kai sai in ya zanto daidai ne da haka ubangiji ta'ala yake nunawa a cikin ayoyin alkur'ani kin ko da iyayen ba sa hankalta kin ko iyayen ba sa cikin shirya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alayhi aba'ana sai Allah ya ce aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an ya la yahtadun ko da sun kasance la yaqiluna shay'an ba sa hankaltar abin da suka yi saboda karancin ilimi saboda tasowa ba tare da koyarwar addini ba saboda fifita al'ada akan addini wala ya hatadun ko da ba su dace da shari'a ba tunda ba su karanta addini ba shikenan sai a bi su akan haka wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana sai Allah ce aw kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun dan la ya'taluna lan la ya'lamuna dai ilimi baya tabbatuwa sai ga mai hankali wala yahtadun ko ba sa shiriwa ma'ana dai ya ɗan uwa ba daidai bane ba lokacin da zaka yi hujja a cikin addinin musulunci ka kafa hujja da cewa haka aka taso ana yi a gidanmu haka babana yi haka kakana wani yi haka malami na wani yi wannan a fagen ce in ce a ilmance ba hujja bace ba kuma dalili bane a fagen ce in ce sai dai ka ce qala Allah qala rasulullah qala sahabatu rasulullah hakaza kana al-jil al-awwal al al-farid fi tarikh dole ka ce haka mutan da suka faɗa kadaitattun mutane a tarihin dan adam sune sahabbai da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka suka yi haka aka ce haka suka aikata amma kar ka zo kana cewa haka na samu a gidanmu don haka dole haka za a yi haka na samu kakana yayi haka na samu shehi na wani yayi wallahi wannan dubba hujja bace wannan hujjar mara hujja kenan ita ce abin da shukani ke fada a cikin fatuhul qadir yace hiya al-asa allati yattakiu alaiha kullu ajib ita ce sandar da dukkan wani gajiyayye sai ya fake da ita abin da yake nufi da gajiyayye mara hujja mara dalili kasace mukallidi ba ya da abin da zai fake sai wajen na'a ba'ana amma duk mutumin da yake mai kwari mai hujja mai dalili sai sai qala Allahu qala rasulullahi وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أو قراءة قل إذا من تجد قراءة قل وتؤلى يأتي من الله كيف قال أولو جئتكم بأمدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين كما يدلت أو قراءة كل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أو قراءة قال أو لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قراءة قل wato Allah ne ke faɗa manzan Allah sai da su a walau ji'itukum bi ahada ko da ko na zo muku da mafi shiriyuwa mafi zama shiriya mimma wajadtum alaihi aba'akum sama da abinda kuka sami iyayenku akai duk da haka dai za ku kyale nawan ku bi iyayenku ko da na wanda na zo da shi ya fi zama hanyar daidai shine shiriya haka dai za ku kyale nawan amma a kira'ar kala wato sai manzan Allah ya ce da su to malamai suka ce alkira'ata ne kan riwaya sai ne kira'o'i guda biyu kamar riwaya biyu ce wato ɗaya ƙira'ar tana sharhin ɗaya ƙira'ar tana bayyana ma'anarta wato manzan Allah bai faɗa musu ba sai bayan Allah ya ce kun idan ka ɗauki ƙira'ar kun umarnin da Allah yawa manzan Allah cewa ya faɗa idan ka ɗauki ƙira'ar kala yanzu ka samu labarin lalle ya faɗa da aka yi masa wahayin bai riƙe ba ya faɗa dai kana awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum ko da na zo muku da abin da ya fi wanda kuka samu iyayenku a kai zama shirya qalu sai suka ce inna bima ursiltum bihi kafirun lalle mu za mu zanto kafiruna masu kafir cewa bima ursiltum bihi da abin da aka aiko ku da shi kai manzo da wanda suka bi ka abin da aka turo ku da shi mu bu da shi ba kaga wannan hawa kujeran da kike nan na karfi domin ya kamata mai hankali ya gane bambancin abin da aka faɗa masa da abin da yake da awar ya gani a gidansu wanne ya fi kyau wanne ya fi kyau karkashin nafsi wanne ya fi kyau a lafiyayyen hankali a gyararren tunani wanne ne ya fi zama daidai idan abin da ya samu a gidansu ya fi daidai nafsi ya nuna haka lafiyayyen hankali ya nuna haka ba laifi bane ya bi gidansu idan kuwa abin da ya samu a gidansu ya zama kasashe wato ba daidai bane ba to wannan fa abinda shari'a da lafiyayyen hankali suka yi tarayya a kai ya kyale abinda ya samu a gidansu ya bi abinda nassi ya goyi bayansa ya bi abinda lafiyayyen hankali ya saitin kwakwalwarsa zuwa gare shi amma tare da haka suka ce inna da ma'ur sulfin bihi kafirun Allah ce fanta kamna minhum sai muka yi musu azaba abinda ake nufi da fanta kamna minhum kenan ma'ana sai muka yi musu sakamakon abinda suka yi na karyatawa fanzur kaifa kana akibatul mukazzibin duba ka ga yaya karshen lamarin masu karyatawa ya kasance sun ji da daɗi ma'ana Ibrahim li abihi wa qawmihi إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وإذ قال إبراهيم sannan lokacin da annabi ibrahim alaihi ya faɗa abin yi ga mahaifinsa wa tare da mutanansa wato kenan yan garinsu ko waɗanda aka turo shi zuwa gare su yace da su ni bara'un mimma ta'budun lalle ni tabbas na barranta daga duk abin da kuke bautawa idan rana kuke bautawa to ni ba ruwana da ita haka in wata ne haka in taurari ne haka in waɗansu gumaka ne da kuka sassaƙa da hannayenku daga katako ko itace da duwatsu ni kan babu ruwana da su wannan shine innani bara'un mimma ta'budun wato bara masdari ne bari wato shine asalin ismul fa'il din innani bari'un wato ni mai barranta ne amma idan aka ce innani bara'un ni din ni ne barranta wato wurin da ya kamata a kawo suna sai a kawo masdari li tawkidil ma'ana dan karfafa ma'ana kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun abin nufi fa huwa mardudun ismul maf'ul ya kamata a kawo amma sai aka yi itlaqin masdar ma iradati ismul maf'ul lidalala al mubalagha dan a nuna zurfafawa cikin zance ma'ana ba wai mai bar ba wai mai barranta bane ba daga abin da kuke bota ni ne ma barrantar daga abin da kuke bota kaga zurfafa zance ne ta da ma'ana ne kaiwa matuƙa ne wajen yin fito na fito da abin da suke kai wato ainihin na bautar wani ba Allah ba na neman taimakon wani cikin abin da ba mu iyawa sai Allah na roƙon wani cikin abin da ba a roƙon kowa a kai sai Allah na neman kariya da tsaron wani cikin abin da ba wanda sai ba da kariya ko ya ba da tsaro a kai sai Allah wato ya barranta daga wannan abin innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani sai dai kadai wanda ya kage halittata abin nufi ya samar da ni ya halitte ni ba tare da ya kwaikwaya a wurin wani ba fa innahu sayhadin shi kam lalle zai shiryar da ni sayhadin anan gurin tadullu al-asa an asin anan la tadullu ala ala taswir wa innama tadullu ala tawkid domin siyan tana zuwa kuma ala taswir sa akhruju min al-masjid ba'da ad-dars abin nufi nan da wani lokaci zan fita daga masallaci idan mun kammala darasi kenan mun kammala sallar isha'i kaga wannan ita ce asin allati tadullu ala taswi amma illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wannan ba wai na nufin da sannu zai shirye da ni ba dan in ka fassara haka yanzu akan me yake <laughs> a lokacin da yake kan wannan magana ba akan shirya yake ba akan shirya yake to a nan gurin abin da sin take nunawa lallai zai kara min shirya wato fa innahu yahdin lalle yana shiryar da ni yana cikin shiriya ta lokacin da nake wannan magana da kuma lokacin da zai zo nan gaba ma'ana zai dawamar da ni akan shiriya kenan an gane ko dan ya riga ya faɗa a wajen allazi salakani fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yasqin illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wa da'a laha kalimatan baqiyatan wa da'a laha sai ya sanya ita wannan kalma ta zanto wata kalma ba ya mai wanzuwa fi aqibihi a cikin zurriyarsa la'allahum yarji'un dan su koma zuwa gare ta duk yadda lokaci ya tsawo su rike ita wannan kalma su rayu a kai wata kalma ita ce kalmatu la ilaha illallah malamai suka ce a nan an fahimci kalmar la ilaha illallah ta fuskar ma'anarta ba ta fuskar lafuzzanta ba domin la ilaha illallah ta gino akan abu guda biyu abu na farko kore cancantar bauta daga kowa abu na biyu tabbatar da hakan ga Allah kaɗai kaga da yace innani bara'un mimma ta'budun daidai yake da me la ilaha lokacin da yace illa allazi fatarani fa innahu sayhadin daidai yake da me illa Allah da haka sai Allah ce waja'alaha kalimatan baqiyatan sai ya sanya ta ta zamanto kalma mai wanzuwa fi aqibihi a cikin zurriyarsa a ce kalmar shahada furtata da baka yana da muhimmanci amma abin da ya tsara shi muhimmanci gane ma'anarta tare da kudurce ma'anar a cikin zuciya dan ko ka furta ta da bakinka so miliyan ayi ne amma baka san ma'anar ba ko ka san ma'anar baka tabbatar da ma'anar ba ga Allah ta hanyar da ta dace ta hanyar da nassoci suka nuna to wannan furucin baka din ba zai maka amfani ba domin inda furucin baka na da amfani ko da mutum bai rike ma'anar ba a cikin maganganunsa da ayyukansa da babu da gaba ɗaya a cikin littattafan fiqh da na hadisi ba da amfani dan duk wanda yayi wani aiki na ridda sai ya kalma shahada sai a kyale da yayi aikin ridda sai ya kalma shahada za alƙali zai kyale shi ba zai kyale shi ba mutum ne ya taka alkur'ani kuma ya furta kalmar shahada mutum ne ya rubuta alkur'ani da jini kuma ya furta kalmar shahada mutum ne ya toba alkur'ani yau kuma ya furta kalmar shahada ya jefa a bola sannan ya yi kalmar shahada da safe ya ɗari da yamma ya ɗari amma kuma yana maimaita waɗancan ayyukan menene amfanin kalmar shahada tare da shi dan amfaninta ba wai lafazinta kaɗai ba me sanin ma'anar da kudurce ma'anar a zuci tare da sa ma'anar a aiki shi yasa a nan gudun sai ubangiji ta'ala ya kawo ta ta fuskar ma'ana ba ta fuskar lafazi ba da ya zo wajen lafazi kawai sai ya ba ta lamiri wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqdihi la'allahum yarji'un ayat da take kama da wannan ita ce ayat da take cikin wato ainihin suratul baqara da Allah ce faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam tisama laha faman yakfur da tagut dukkan wanda ya kafar cewa tagut kaga tagut kuma shine duk abin da ya sa ka ketare dokar Allah ka ketare umarnin Allah abin da duk ya ka kai haka to ya zama tagut duk wanda ya fijire wa tagut ya kafirce cewa tagut kaga daidai yake da kace ya ce la ilaha illallah sai kuma ce wa yu'min billahi kuma yayi imani da Allah daidai yake da kace me illallah sai Allah ce fa qad istamsaka bil urwati wuthqa hakika yayi riko da igiya mai kwari wace ce igiya mai kwari kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga anan ma sai aka yi isara zuwa ga kalmar shahada ta fuskar ma'anarta ba ta fuskar ta ba faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam tisama laha yayi riko da igiya mafi kwari wanda ba ta katsewa ba ta tsinkewa to in ma ba gane ita ake nufi ba ai Allah ya ce ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالأروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور أتكين سورة القمان كاغا إسلام الوجه لله كما سيني الدين سيني توحيد دون دي ميكا كانسا دا الله كاغا وني با يدا ربو تترى دا كي سي الله abin da duk kai da umarnin Allah kai abin da ka hannu da umarnin Allah ka hannu aslama wajhahu lillahi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله أكمة الأمور فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم to wannan shine tauhidi gyararre tsantsar tauhidi wanda zaka tsotso shi daga ayoyin alqur'ani mai girma da sharhin su daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dukkan wanda matsotsar tauhidin sa ta zanto aya ta alqur'ani hadisi sahihi bayani gyararre daga waɗanda suka rayu da ayoyin lokacin da suke sauka to wannan shine wanda yake da gyararren tauhidi amma duk wanda ya tsotso tauhidin sa a wata matsotsa ba wannan ba to shine ya tsotso a gurbatacciyar matsotsa Allah sallallahu ubangiji ta ya ce illal ladzi fatarani فإنه سيهدين ودعا لها كلمة باقية في أقبه لعلهم يرجعون ودن ودعا لها كلمة سيسا يتاتغنتو كلمة باقية ميوانزوة في أقبه أتكين ذرية أنا أقوي أبو قدابيو دومين جعل فعل ماضي فائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو فهو يعود إلى من؟ waɗansu suka ce ya'udu ila ibrahim annabi ibrahim ne ya sanya wannan kalma ta zanto mai wanzuwa waɗansu suka ce a'a yana komawa ga illal ladzi fatarani allazi fatarani sai ya zanto Allah ne ya sanya wannan kalma ta zanto mai wanzuwa fi akibihi wato a cikin zurriyar annabi ibrahim ina fata an fahimta idan aka ce annabi ibrahim ne ya mayar da ita ta zanto kalma mai wanzuwa to ai wannan ya riga ya tabbata alqur'ani ya tabbatar da haka dan annabi ibrahim yayi hakan ta hanyar addu'a ta hanyar wasiti إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النبي إبراهيم النبي يعقوب هو يا وسيتي لذرية جدنك سوى تركي كلمة شهادة su rayu akan musulunci inna allaha safa lakum din Allah ya zaba muku addini na musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu face kuna musulmai kaga anan ja'alaha annabi Ibrahim din kenan ya sanya ta kuma ta hanyar addu'a yake rabbana waj'alna muslimai laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak ya Allah ka sanya mu ni da Isma'il mu zanto masu miƙa wuya gare ka a cikin 'ya'yan mu da zuriyar mu su ma ka sanya su musulmai masu miƙa wuya gare ka sannan rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim roƙon a turo manzon Allah ga mutanen Makka dan ya jaddada tauhidi kaga dai wannan kalmar sai dai Annabi Ibrahim ke so ta wanzu cikin zuriyarsa. sannan wajen wajnubni wa baniya anna abudal asnam ya Allah ka nesantar da ni da 'ya'yana kar mu bauta gumaka sannan ce rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati wato ya ubangiji sanya ni in zama mai tsayar da sallah haka zurriyata ma duk su zama masu tsayar da sallah kaga dai wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi wannan sai baka ma'ana guda biyu wato ta hanyar wasiti ya sanya wannan kalma ta wanzu a cikin zurriyarsa don kai ma yi wasiya ga zuriyar gidanka sannan ta hanyar addu'a ubangiji ya ansa addu'arsa kalmar ta wanzu a gidansa don kai ma ka zanto kana wa zuriyar gidanka irin wannan addu'a ka sa su makaranta da za su koyi tauhidi kana jaddada musu tauhidi kana musu wasiya akan tauhidi kana roƙon Allah ya karɓi rayuwarsu akan tauhidi kaga ta zama da alaha kalimatan basiyatan to amma karfe falala gaba ɗaya tana koma zuwa ga Allah idan an jingira mu Allah dan shi ya kaddara haka shi ya tsara haka idan an jingira mu Annabi Ibrahim dan aikin da yayi na addu'a da wasiti ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب من سنيا النبتة أتكين جدنسا كاكا جعلها كلمة باقية الله يسنيا سنن جعلها كلمة باقية النبي إبراهيم يسنيا إن دين إذا زواج الله قام أنر إذا دين إذا زواج النبي إبراهيم قام أنر sannan lafazin akif na nuna maka cewa yana ɗaukar ma'anin zurriya tun da ya ce fi akibihi can wurin kuma ya sai fassara wajunubni wa baniya kaga ƴaƴa na cikin akib kenan sannan kuma rabbi da alni muqima salati wa min zurriyati kaga zurriya tana cikin me akib kenan ina fata an fahimta la'allahum yarji'un dan su koma zuwa gare ka ubangiji ce bal masta'tu ha'ula'i wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haq ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون bari su waɗannan mutan makka na ɗan jiyar da su daɗi ba a hutu da iyayensu abin nufi wa lam u'ajilhum ba. ban yi musu gaggawar rufansu da azaba ko ukuba ba shi ne dan je da su daɗin an ba su shekaru an ba su tsawon kwana an ba su ya'ya an ba su jari da suke riri da rayuwarsu mata tu ha'ula'i wa aba na dan je da su daɗi su da iyayensu hatta da abu min haqq har sai da gaskiya ta zo musu shine wahayin da aka saukar kan annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani wa rasulun mubin da annabi ko manzo mubin mai bayyanar da bayani wanda ba yadda za a yi yayi bayani ka ce baka gane ba inda a ce an turo wanda baya da hikima ko fasaha da sai su ce ba da azancin magana don haka ba mu gane me yake ba ya zo ya yi magana amma mun ji sautin ba mu fahimta ba amma rasul ne wanda yake mubin ya fi kowa fasaha cikin su ya fi kowa iya zance kaga anan an riga an yanke hujja akan su kai walamma ja'ahum al-haqq yayin da gaskiyar ta zo musu kadu hadha sihrun sai suka ce ai wannan gaskiyar da ta zo mana wannan alkur'ani wato ainihin sihiri ne wa inna bihi kafirun kuma lalle mu mun kafirce da sihiri ma'ana kenan sai suka mayar da abin sihiri dan su ji dadin kafirce masa dan ba za su ce ba gaskiya ce ko mun kafirce masa in sun yi haka za a ga wutar su amma sai su lankwata abin ya koma mai sihiri sannan sai su ce shi sihirin suke yaka kamar yadda duk wanda yake son ya yake ka komai yadda kake kan gaskiya in yana da hankali baya cewa ya yadda gaskiya ce ke yakarta a sai ya mayar da abin ka ya zama ƙarya sai ya zanto faɗa yake da mai ƙarya dan idan yayin da gaskiya ce yake ya ta ya zama baya da hankali ko a gidansu ba za a goyi bayan sa eh, idan kai ka ce kana kan sunna sai ce sunnan nan da kake da awa akai abu ne guda biyu masu haɗari ƙin annabi ne kuma kin waliye ne ko kin mazuriyar gidan annabi ne to kaga sai ya zanto lokacin da yake faɗa da kai yana yana yakar maikiyin annabi yana yatsar makiyin waliyan Allah da zurriyar gidan annabi to a nan gudun zai samu goyon baya a cikin jama'a masoya annabi zai samu goyon baya a cikin jama'a masoya zurriyar gidan annabi masoya waliyai duk za su bi shi su suna bin shi da kyakkyawan niyya cewa fa lalle ana yaƙar wani dan adawa da annabi dan adawa da iyalai gidan annabi shi kuma ya san ƙarya ke ba hakan bane ba amma sai ya faɗi hakan zai farauto zukatansu to sai ya yayo su duk su ɗauko makamin su taho yakin da ba su da ganima a ciki kuma ba su da nasara babu yadda za a yi su wai kana gaskiya ne ke karka amma cikin waɗanda za a turo a matsayin sojojin yakin da sojojin hayar da kowa kowa Allah ya ba shi hankali da basira in zai yi shuru, to yadda ya saurare shi lokacin da yake masa lantar cewa ka yin annabi to kuma sai ke bari in saurare shi dan in gane inda yake kin annabi dai in gane yadda yake kin annabi sai dan da sai dan biyu sai dan uku hudu biyar sai ce to ni dai har yanzu ban ji ba da ka ai mugaye ne sai a hankali yana so ya hotar da hankalin wallahi haka wani bawan Allah ya bugo min waya daga kofar wambai ya zage ni yadda yake so ubangiji ta'ala ya bani hakuri na jure ba dan ni mai hakuri bane ba amma dai a ran dai na karo daga manka sabbin ubangiji har sai da ya karin nake a kan me kake zagi na ce kana kin annabi kana kin zuriyar gidan annabi na ce ka taɓa ganin lafiya ban taɓa ganin ka na ce ka taɓa jin maganar ka yace na ji ka sa tsaye ne naka na ce a ciki ka ji zagi ga annabi ko iyalin gidansa yace ban ji ba amma an ce akwai na ce to ni ba zan baka kasar ba amma ka je wuri kaza da wuri kaza duk inda ka ga mai kasar yana sayar da kasar ɗin ja'afar kowane iri ne ka saya na yarda idan ka ji guda hudu ko biyar to sai ka bugo mun waya wallahi da Allah ya nufa zai fahimta sai je ne makasir yake ya sauraro wajen guda goma sai ya bugo waya yake amma fa har yanzu bai ji zagin annabin ba harshen da yake magana da shi a wannan lokacin sai ya zanto yayo kasa sama da yadda yi a karan fari da kumfan baka kaga an ji an zuga shi ne an faɗa masa abin da ba daidai ba amma da Allah yake mai hankali waye ya dan binni sai ya nemi ya ji da kansa kar ya ji riwaya dan riwaya akwai da'ifiya akwai mawdu'iya wani ce yabin alkirami ala ta dunu fa tubsira ma qad haddathuka fama ra'in kaman sami'a ya dan halal ya dan manyan mutane ka dan matso kusa mana ka ji abin da aka baka labari abin da ka ji da kanka ya fi wanda aka labarta maka yabnal kirami ala tadnu fa tubsira ma qad haddathuka famara in kaman sami'a ya dan manya ya dan halal ya dan babban gida ya wayayye matso kusa mana ka ji da kanka gani da ido shi yafi dan karka ji labari ga yara zo matso kusa ka ji da kanka walamma ja'ahum al-haqq yayin da gaskiya ta zo musu qalu wanda dai ana masa ƙarya dan haka da yana bincike da nace ni ba zan ce maka nemi kasar wuri kaza ba duk inda kasar yake inda wane ka bi in ka faɗa min abin da ka dayan biyu ne in ni na faɗa in ce na faɗa kuma daidai ne akai nake in ni na kuma na kuskure in ce gaskiya ni na faɗa wannan ada amma na kuskure zan faɗa maka wannan shikenan ka ga daga an huta dan haka kenan ba sa so a ji da haka duk inda za a yi karatu ba sa so duk inda majalisi yake sai su da hankali yanzu kwana kwanan nan fa duka bai fi sati ɗaya ba ranar asabar da ta wuce da daddare cikin dare wani masallaci a can gwamnati da wata yan uwa suna sunna suke ginawa ya kai linta aka je aka rushe shi har kasa da can sun taba yi aka rushe musu aka kai ƙara a kotun fage aka yi ta dan shari'ar a yau ba za a yi ba duk lokacin da za a yi shari'ar muka sanar da ku a nan cewa ku je kallo karfi alkali ya tabbatar da gaskiya ya ce kan gaskiya su kuma su je su gina masallacin kuma a biya su wanda aka rushe amma a karshe ba a biya su din ba suka zo suka nemi taimako baka hada su da waɗansu bayan Allah suka ba su taimako suka je ginin ya kai linta kuma asabar da ta wuce wannan asabar fa yau ana kwana shida aka je aka rushe masallacin har kasa aka rushe a cikin garin Kano kuma wanda ya wannan musulmi ne kuma wanda ya sa shi mukaddami ne na dariƙa shi ma ya sa shi a je a rushe masallaci amma ba zai iya lissafa adadin cocin da ke sabon gari ba bai taba cewa a je a rushe ɗaya ba ba zai iya lissafa adadin gidajen giya da ke garin nan ba bai taba cewa a rushe ɗaya ba gidajen magajiya wuraren shatan ful ga duka tsalle ga duk inda ake fitsara bai taba cewa a je a rusa ko a kona ba amma ya zuga yara sun je su rushe masallaci to me wannan kuma shine zai ce shine addini shine magadin gidan annabi shine mai daukar tutar kare annabi ko tutar kare iyalan gidan annabi wai yace sharadi ne ba za su yi a gina wajen ba sai in za a yi shago sun yadda a yi shago amma ba masallaci ba shikenan musulmi ya dauki musulmi ya kai shi fadar mai martaba sarkin Kano ya ce waɗannan za su yi masallaci ba masu lokacin da yara suka haɗu suke shan wiwi suke shan sholisho suke fitsara suke fyaɗe ba a ce musu komai ba wanda aka taɓa kaiwa ƙara fada mai martaba dan saboda sun yi daba suna fyaɗe sun yi daba suna shan solution suna shan wiwi suna rashin mutunci su yi komai a unguwa amma ba a kai su kara a kai amma da sun ce za su yi majalisi su rika karanta arba'un hadis ahalari ismawi kitabu tauhid suna karatu sai a kai su za su kawo fitina a unguwa shi kenan sai a je a haɗu a samu da zai in shekara 60 in shekara 70 su yi zauna ba sa jin kunya a gansu yan jarida su ɗauke su cewa gashi sun kawo karan za a yi masallaci ko za a yi majalisi na addini a unguwarsu ko kunya ba zabi amma a tagiya a yi fitsara a yi rashin mutunci duk a unguwarsu kuma sun zura ido a yi a garin su duk sun zura ido wanda ma ya ɗin bare ne ɗan tirani duk sun zura ido waɗannan ƴaƴansu ne jikokinsu na ƴan unguwarsu ne amma ba su hana amma sai su tashi su kai ƙara in ka ga jarumtarsu suna faɗa da musulmi dan uwansu amma da wani wanda ba musulmi ba su da jarumta ragwaye ne ubangiji ta alaƙa ne قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قصرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقالوا سوكا فرمك سكرت أتوا لولا نزل هذا القرآن dan me ba a saukar da wannan alqur'ani ba ala rajulin azimin min alqaryatayn akan wani mutum babba cikin alqaryun nan guda biyu dan me ba a saukar da alqur'anin ba ina ma a ce laudin nan ko dai zanto a tahdidiyya wato ina ma a ce an saukar da alqur'anin ne ala rajulin a bisa ga wani mutum azimin babba min alqaryatayn cikin alqaryun nan guda biyu wato a zaɓi wani babban mutum cikin maka kamar alwalid ibn al-mughira wato kenan sai a saukar da alkur'ani din a kansa sannan ko a je a samo wani babban mutum a fa'if irin isu Ibn mas'ud al-thaqafi a ce shi kuma a kansa aka saukar wato suna ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam su a wurin su wato girman sa bai kai na alwalid da al-mughira ba bai kai na ibn mas'ud al-thaqafi ba a ta'i wai inda a can ne su ba girma din a wajen su suna kallon kuɗi ne kuɗi suka kalla inda sun kalli wani abin daban asalin asali wato wanda ya fi tsarkin asali wanda yake da wanda ya fito daga tsatso da ya fi kowanne tsarki da wanda suka kalla to sun san ba wanda yake daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da a jahiliyyar su sun san haka ballanta na an zo cikin musulunci ko to amma sai suka kauce wannan sai suka koma batun kuɗi wa yake da shares a banki wa yake da shares a kamfanoni wa yake da asusu manya manya da a cike da kuɗi a gida da waje to shi ya kamata a baiwa shugabanci ko a baki banki to kaga wannan ya zama abin da suke hange da shi ba abu ne mai kyau ba laula nazzala hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim sai Allah ya ahum yaqsimuna rahmat rabbik shi sune ma za su rinka raba rahmar ubangijinka su ne za su raba rahmar ubangiji me ake nufi da rahma a nan gurin malamai suka ce annabta shin su ne za su yi kasafin annabta su ce a baiwa wani annabta a hana wani ai ba su da wannan ikon Allah shine ke da ikon ya sanya annabta inda yake so Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibu alladhina ajramu sagharun 'inda Allah wa 'adhabun shadidun bima kanu yamkurun ma'ana ubangiji shi ya san inda ya fi cancanta ya sanya manzancinsa ba su ne za su yi bayani ba mun fassara rahama anan da suna da ma'anar annabta saboda akwai ayar da take nuna ana ambatar rahama ana nufin annabta a cikin suratul kahfi da Allah ke fartadda ala asarihima qasasa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma rahama a kan gurin ita ce annabta to haka kuma rahama a nan gurin annabta ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd wato muna fifita sashin su akan sashi darajatin da darajoji liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya sukhriya wato dan sashi ya dauki sashi a matsayin mai hidima a matsayin mai aiki hakan ba wani kudi hada wani dan shi wanan da yake da kudi ya bukaci hidimar wani dan wanan da bai da kudi ya bukaci kudin wani kaga kowa ya zama mai hidima ga wani kai kana masa hidima da karfin jikinka shi kuma yana maka hidima da dukiyarsa wannan hikima ce ta ubangiji ya fifita wani akan wani ta fuskar abin da ya shafi duniya shine wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat li yattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya sai Allah ta wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Ubangijin ka ita ce mafi alkhairi sama da abin da suke tara dukiya da suke kallo ba ita ake gina annabta akai ba ana kallon cancanta ake gina annabta akai ita ko maka ita ko eh, wato shi ko matsayi na annabta ya tsara ya fi nesa ba fasa ba matsayi na kuɗi ko na mulki tallatin walawla an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru bi لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعد kada mutane su kasance al'umma ɗaya ba ma'ana dukkaninsu su yi tarayya wajen bijire ma ubangiji wajen kafirce masa ba don hakan ba laja'alna liman yakfuru birrahman da mun sanya wa dukkan wanda ya kafirce ma ubangijin rahma da mun sanya musu libiyotihim da gidajensu sukufan rufi min tibbatin na azurfa wa ma'arija da matattakala ta benayensu ita ma din ta azurfa alaiha yazharun akan waɗannan matattakalai inda aka yi na azurfa yazharun da za su rinka takawa daga ƙasa su je sama wa buyutihim abwaban kuma da mun sanya wa gidajen nasu kofofi wa sururan da mun sanya musu gadaje dukkanin su suma dai na azurfa alaiha yattaki'un ya kasance a kansu za su rinka kishin gida suna kwanciya suna bacci wa zukhrufa haka kuma da mun sanya musu na zinare wato in ba dankar mutane zai tare ba su ai kafircin ya fice to da duk wanda ya kafirce sai ubangiji ta ala ya baki rufin gidansa ya zanto na zinari ko na azurfa kofofin gidan da wunduna na zinari ko na azurfa gadaje da kujeru na zinari ko na azurfa shi ne wa zukhrufa da duk sai a ba wannan sai Allah ce wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya dukkan waɗannan da aka ambata gidaje kofofi wunduna matakalar kuma ya zanto na azurfa da zinari wa in kullu zalika dukkan hakan ba komai ba ne lamma mata'ul hayati duniya fate kayan duniya na ɗan jin daɗi kankani wato kaga a nan gurin in ta zanto nafiya kenan sai ya zanto lamma daidai da ma'anar mai illa wa in kullun lamma jami'un ladana muhdarun yani ma kullun illa jami'un ladana muhdarun a wata qira'an wa in kullun lama jami'un ladana muhdarun sai zanto in dinnan tawkidiyya ce kuma khaffafatun min sakina in kullun lalle dukkan ababen da aka ambata lama masawul hayatid duniya ma dinnan ta zama to sila an kara ta dan karfafa mana sai zanto lama ta'ul hayatid dunya ma din sai zanto tawkidi lalle dukkanin abin nan da aka ambata na gidaje da rufin kwano da zai da na mai da azurfa da zinari dukkanin su kawai rayuwar duniya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lahira ita ce mafi alkhairi lil muttaqin ga masu takawa abin nufi da ya yan uwa karshen kuɗi da mutum zai yi shi ne a ce yana da gidan zinare rufin kwanan zinare kujeru da gadaje da matattakalar bere na zinare ko na azurfa ba wani abu sama da haka to kuma wannan din dukkaninsa ba komai bane ba idan an kasanta shi da lahira dan kwarau ne kuma ka ne dan kafin ka tara kuɗin da zaka yi waɗannan na zinari sai ka wajen shekara hamsin kana neman kuɗi to ka tara kai kuma ka yi shekara goma kuma ka mutu ko ka yi shekara biyar kuma ka mutu ko ka yi shekara goma kuma ka tsufa ko baka mutu ba dai ba ka jin daɗin abu kaga zama shirme kenan amma lahira ko dindindin ne idan ka samu waɗannan sannan zinari da azurfa da duniya daban na lahira daban ba yadda za a grade din su ya zanto ɗaya. duk abin da aka faɗa na lahira in an baka suna to an baka suna ne dan a maka kwatance amma ba za ka gane ki ba sai in mutum ya dita wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin lalle lahira ita ce wato ainihin tafi zama alkhairi ita ce kai wal akhiratu lalle lahira lil muttaqin ita ce take tabbatuwa ga masu takawa inda rabbika a wurin ubangijinka wato Allah yayi tanadin lahira ga masu takawa ga masu jin tsoronta ba su suka kuɗi ko su suka fi sarauta ba ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قليل take ta haka ina ganin ban lura ba cewa lokaci yayi ya kamata mu tsaya anan a za mu karanta tana da alaka da ayoyin baya kuma sana da bukatar bayani da hada su da wadansu ayoyin da suke kama da su abin da muka faɗa shi zama daidai Allah sami tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure ko tun har sai Allah ya kai mana tsayar farko faɗin Allah ta'ala yake tambaya game da na cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtiza'a mardati Allah fa sawfa nutihi ajran 'azima wato aya tana cewa la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi a cikin kaso mai yawa na ganawar su. su mutane yayin da suke ganawa da juna babu alkhairi a cikin dayawa cikin ganin da suke yi illa man amara bi sadaqatin sai fa wanda ya umarni da yin sadaka duk wanda ya tattauna da wani dan su yi sadaka ko dan ya horo wani da yin sadaka sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila to wannan ganawar ta zama akwai alkhairi a cikin ta aw ma'rufin ko kuma dan abin da ake kira al-ma'ruf yin wani aikin alkhairi sun gana da juna dan yaya za su fada da masallacin unguwarsu su ƙara ajujuwa a makarantar islamiyya ta unguwarsu su sai kayan aiki a makarantar su ƙara malamai su kyautata wa malamai su ga darasin ƴaƴansu kaga wannan dina shiga cikin maruf aw islahin bainan nas ko kuma sun tattauna da juna don yin sulhu tsakanin mutane wani da wani sun samu rikin fahimtar juna cikin yan uwa musulmi ana tunanin ya za a yi a yi sulhu a tsakaninsu wato a gyara tsakaninsu kada gaba ta faru ai islahin bainin nasu kenan wani ya bata da wani ya za a yi musu sulhu shi kuma sulhu shi ne kada an san wani baya da gaskiya wani ne ke da gaskiya kuma a je a ce dukan ku yi haƙuri don mutum ya zalunci kuma a bashi haƙuri wannan ba daidai bane ina ba dan fahimta dole a ce wani kan da kaiwa wani kaza wannan kan ba daidai bane ba tare da fatan ba za a gyara ba kai kuma wani kai haƙuri to amma idan an ce dukan ku yi haƙuri wannan sulhun matsoraci kenan ya san ga mai laifi amma ba ya so ya tabbatar masa da laifinsa sai haɗa kuku duka cikin laifi a gaskiya wannan ko alama ba sun bane ba an taɓa zuwa lokacin ana ƙoƙarin tabbatar da shari'a a Kano tun lokacin watan gwamnatin da ta wuce wani malami ya zo ya yi wata lata ya zazzage mu gaba ɗaya ya ce dukkan wani ahalin sunna ba ɗan aure ba ne ya faɗi wani kalma da fatanci sai aka ji tsoron kar kuma mu mu rama kenan kuma ku mutu shari'a ya rushe sai aka rogo wajen mu aka zo aka same mu ni da malam Abdulwahab ana ta cewa dai lalle lalle ya kamata kar a bar wannan abu ya rushe lokacin to ai wannan yanzu ku kun kyale jaki ne kuna dukan taiki mu yanzu kuna cewa kar mu rama ko ba wani garanti da kuka ba mu tashi ko ba zai sake ba da ya kamata a yi maganar kar mu rama bayan an ce masa shi kuma kare ne kaga wannan shine adalci to amma shi ana ganin ma ba za a iya zuwa a je a ce maka kare sake ba amma mu so ake yanzu mu kyale kuma in ya sake ma mu kyale kuma in ya kuma dai kuma dai mu sake kyalewa muka ce to kun ga wannan shine abin da yake ake kira munafunci dan in ana son gaskiya sai a je a same shi kuma kare kara aka sake kiran wani taro a wani lokaci da aka je labari ya kai gare shi cewa an ce abin da ya bai kyauta ba sai ya ce ai shi din ma mu ma mun yi wani kasar a wani wuri ne mun zazzabe shi a wurin da ya sai an yi kasar din sai aka nemo kasar din shi kuma sai aka ɗauko nashi a cikin kwamitin da aka yi taro sai aka samu waɗansu mutane guda biyu waɗanda ake ganin ko da dai suna ɗariƙa ko suna tare ɗariƙa suna da sauƙin ra'ayi sai aka ce da Allah ga kasar din ga nashin da ya yi mu kuma ga namun da ya ce mun zage shi su je su biyun nan su saurara cikin kwana bakwai in sun gama su dawo su zo su yi wa kwamiti bayani da suka je suka saurara suka ce wallahi sun ji kasa tsina gaba ɗaya lacca ne akan kasuwanci a wafa riba da inda riba take shiga da inda ba ta shiga da kaza da kaza malam abdullahi kuma ya tali suka ce su su zagin kowa ba amma shi na malam wanda suka ce wallahi ba su samu lokaci sun ji ba sai dai a musu uzuri wannan dai ya yan wadun na koro ki ne don in nuna mana cewa idan za mu yi sulhu tsakankanin mutane idan ko an yi wa wani laifi wani ma yayi to sai mu tabbatar musu laifin su duka amma idan wani ne wani bai ba to sai mu tabbatar da mai laifi laifinsa sannan mu nemi kare kuma sannan shi kuma wancan shi ko mu ce kai kuma kai hakuri to duk wanda ya cikin sulhu tsakankanin mutane wa man yaf'al zalika ibtida'a mardatillahi fa sawfa nutihi ajran azima duk waɗanda suka aikata haka dan neman yardan Allah ubangiji ta'ala ce za mu ba shi lada mai yawa in mutum ya aikata haka yana neman yardan Allah to za a ba shi lada wanda yake mai yawa wani yake cewa ubangiji ta'ala ya ce alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata shin ba mu sanya kasa ta zanto matattara ba ahya'an ga waɗanda suke rayayyu wa muwatan da matattu yace na ji wani malami yana cewa a yanzu duk waɗanda suka mutu babu wanda ya je filin alkiyama duka kowa yana cikin duniyar nan rayayyu da matattu da haka nake neman ƙarin bayani wannan fassara da yawa wannan aya haka ne gaskiya ne haka ne ba wanda ya je tashin kiyama amma ba za ka ce kowa yana cikin filin duniyar nan ba sai da ce kowa yana kasa ta kunshe mu duka matattu suna cikin tarayayyu kuma suna samanta eh amma dai gaskiya ne da ya faɗa cewa ba mu je kiyama ba don wanda ya mutu ba a kiyama yake ba yana barzahu ne kamar yadda na sha mai ta mana faɗin Allah ta'ala wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun barzakh wato kamar ka'ita ita wa kinge ko wani tabaki wanda ya rabo mutane daga rayuwar duniya amma ko ba su je lahira ba wani shamaki ne tsakanin duniya da lahira ila yau mai wasu za su ci gaba da manzuwa a nan har zuwa ranar da za a tashe su wannan yake cewa ya za mu fahimci faɗin Allah ta'ala wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha yadda za mu fahimci wannan aya ne annabi baya furki akan san zuciya da abin da ya furta babu san zuciya a cikin maganganunsa in huwa illa wahayin yuha zo abin da ya faɗa ba kuma bane face wahayi da aka yi masa wannan abu guda biyu ne za mu lura da shi a cikin aya abu na farko korewa annabi san zuciya wannan ko shakka babu ko cikin abin da ya shafi addini ko cikin abin da ya shafi duniya annabi baya magana akan san zuciya abu na biyu shine wato duk abin da ya furcinsa wahayi ne ko ko akwai abin da zai furta wanda ba wahayi ba abin da biyu ya furta a matsayin yana isar da addini wahayi ne amma maganganunsa na yau da gobe mai komin ka rayu za zo mu tafi wannan maganganu ne wanda ba lalle bane ba su zama wahayi dan ku rarrabe tsakanin abin guda biyu dan idan ka ce wa ma yantiqu anan hawa in huwa illa wahayi yuha haka anan kamar ka kasa maganar annabi gida biyu wato baya da wata magana da za ta iya yiwa ya yi sai dai ko son zuciya ko wahayi to kuma Allah ya kore son zuciya to da haka duk abin da ya zama mai wahayi to abin da yayi wanda yake karbar wahayi kaulan wahidan shine duk abin da ya faɗa wanda yake da alaka da addini amma abin da yake ya shafi shawarwari na duniya ko yadda za a yi wani abu wannan yakan faɗa abu a iyakacin fahimtarsa ko ba a yi masa wahayi akai ba kamar yadda hadisi ya nuna lokacin da annabi ya ga mutanen madina suna yin kililin dino ya ce musu baya da amfani su daina sai suka daina kuma a wannan shekarar sai suka samu karancin amfani na dabino din sai suka ce ai ne ka sai ce ah ni ai ina ba ina muku magana ne a tunani na a gani na amma ku idan a duniyar ku kun ga abin da muku amfani kun gwada kun gani ni da ban gwada ba ku sai ku tambaye ni sai ku yi kayan ku yadda kuka fahimta a duniyar ku kun fi fahimtar lamurran duniyar ku kaga wannan ya nuna abin nan da ya yi musu magana da shi na cewa su daina kilili ba wahayi bane ina ba ran fahimta dan da wahayi ne da yanzu ko ba zan su so ci gaba da yi ba sai an samu annasis kenan wal mansur ina fata an fahimci wannan bayanin wato baya da san zuciya ko cikin addini ko cikin abin da ya shafi rayuwa kwata kwata babu san zuciya cikin lamarin annabi amma maganganu da yake yi kuma to sa iya zama wahayi sa iya zama ba wahayi ba abin da ya isar wanda yake da alaka da addini ya zama wahayi amma abin da ya shafi rayuwa kila iya zama wahayi kila iya zama kuma ba wahayi ba to waɗannan su ne tambayoyin da ke hannu jiya kamar yadda aka ba da sanarwa aka nemi taimako da jiya da shekarun jiya a James Ross abin da yan uwa suka yi kokari aka tara cikin waɗanda su masu lissafi suka lissafa banda wanda suke hannuna yanzu wato shi ne naira dubu ɗari da casa'in da biyar da ɗari ɗaya da ashirin dubu ɗari da casa'in da biyar da ɗari ɗaya da ashirin wanda suke hannuna akwai wanda na kirga akwai wanda ban kirga ba amma ina kyautar sai in za a yi kiyasin su za su ta san ma kiyasi kawai kila sa a yi haka ko su kasa haka ina kyautar su san za su kai naira dubu saba'in naira dubu saba'in to idan an hada da wannan ya zama naira dubu ɗari biyu kenan da sittin da biyar da ɗari ɗaya da ashirin to waɗansu daga cikin yan uwa da su basu halarci watan ma jiya suka ji abin da ko manufar da ta sa aka yi hakan sai suka ba da shawara sai nake ganin kuma shawara su mai kyau ce suka ce idan har an samu abin da zai kai dubu ɗari biyu da hamsin ko da sittin zuwa sama su su abin da suke ba da shawara a nemi taimako a wajen waɗansu ɗaiɗaiku da aka san masu ƙarfi ne kuma Allah ya ba su zuciyar yin aikin alkhairi sai su ƙara cikawa kawai sai mu sai mota mu ba malam sai sai daga wannan shawarar su tana da kyau ni abin da ne ni abin da duk muka samu to amma sun suka kawo wannan shawarar anan kuma nake so in ce muna ko da ke bayanin da na ji a Beirut ya riga ya wadatar sosai da sosai ya kamata duk wanda ya je wajen da ya fahimci mai da shi a tsawon shekaru ashirin din nan da muka yi akwai lokacin da dawa malam sa'idu da taxi yake zuwa ko kuma wani lokacin da mashin dana a ba akwai kuma waɗansu lokuta da na rika tsora mutane waɗansu mutane nauyin su je su ɗauko shi kamar su malam alhassan da ya ta zuwa yana ɗauko shi akwai kuma wani lokaci da daga dai lokaci mai tsawo baya zuwa yanzu Kusan Allah sawo bawa wani aminin sa aminin mu sai yake dauko shi to a hakikanin gaskiya ina ganin in har ko zamu yi wannan yunkurin da wannan yan uwa suka bani shawara a yau bayan sallar la'asar a hakikanin gaskiya zai fi komai faranta mun rai idan har hakan ya tabbata dan haka um, um, zan bar waɗannan kuɗi a ajiye su ta ma'ajiyar da ta dace mu ɗauka dubu ɗari biyu da sittin da biyar da ne da ɗari ɗaya da ashirin cewa so ne a hannu to kuma za mu saurari waɗanda ubangiji ta'ala ya sa suka fahimci saƙon ta daidai kuma Allah ya ba su wadata ba za mu ce yanzu a zagaya a karɓi taimako ba da wannan ba za mu yi haɗa kuɗin mota ba ni na san wannan eh, amma za mu bari daga nan zuwa sati ɗaya jal idan ubangiji ta'ala ya yi mana gaman kasar yan uwa sun fahimci wannan saƙo namu kuma sun yi niyyar su taimaka wato wani ya kawo ɗari wani ɗari biyu wani kuma ya ce mu bashi ma shi ya je ya cika ya sai motar mu ko mu shawara irin motar da ta dace wanda ba za mu yi ƙwauro ba ko ba za mu kai ƙarshen sama ba sayar umuri a wasu ko ba haka ba amma dai kuma kar a yi ƙwauro don mutumin da yake da iyali da sun kai goma tsakanin mata da ya'ya sun kai goma ko sha biyar kaga dai ba ina ganin ba daidai bane ba a sayawa mutum mota mai kofa daya wannan mota ce ta gwauro ko mai mace ɗaya da ɗa ɗaya ko ba haka ba amma wanda yake da iyali kuma iyalin da sun kai haka yawa ya kamata yana da mota mai kofa biyu ko mai kofa uku wannan gurgudan abin da ya samu ki za a yi amma dai abin da abin da nake jaddadawa mutane a hakikanin gaskiya idan muka yi wannan to mun bude wata kofa ta alkhairi kuma kila wannan ya ya ba mu damar mu sunnanta wata sunna kyakkyawa na ihsani zuwa ga waɗanda suke mun san mabukata ne cikin malamanmu na addini waɗanda rayuwarsu gaba ɗaya sun bayar dangane da abin da ya shafi harkar addini wanda idan muka kwatanta tsakanin mu musulmai da waɗanda ba musulmai ba su waɗanda ba musulmai ba sun fi mu wannan zuciyar bayan da za a yi ga wani shahararren malamin su shahararren limamin su a wulakance a kaskanci sannan yawanci kuma idan aka dawo cikin sunna aka kwatanta da waɗanda suke kuma a cikin musulman sansa aka kwatanta tsakanin masu kokarin kwatanta bin sunna da kuma waɗanda suke bid'a to zaka samu waɗanda ba sa waɗanda suke bid'a sun fi zuciyar insani wa malaman su sama da waɗanda suke bin tafarkin sunna hakikanin gaskiya mota a yanzu ba wai morewar rayuwa ba ce, ga mutumin da yake malamin addini mai iyali larura ce ta rayuwa dan zai wulakanta a ce sai mutum ya tsaya a bakin titi yana kokowar shiga mota shi da iyalinsa zai kai shi asibiti ko za ta je wani zumunci ko za ta je wani gari zai kai ta motar haya ta shiga malamin addini tana ganin idan muka yi haka to gaskiya ba mu kimanta shi kan shi addinin namu ba ta hanyar da ta dace saboda haka wannan shawara da yan uwa suka bayar kamar yadda na faɗa wato za mu bar abin daga nan zuwa sati ɗaya kuma muna kira ga waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su halin ya ba su zuciyar yi cewa su taimaka da abin da yake mai kwari wanda zai kai lallai a sami wato tsakatsakiyar mota wadda ba kaskantacciya ba ko da ba ta kai ita ce karshen koli ba amma dai mota wadda take karfin asiri da mutumin da yake mai addini zai shiga cikin kamala don shekara ashirin a ce mutum sai ya hau motar haya ko sai wani ya ɗauko shi ya ba shi karo zai wajen karatu a hakikanin gaskiya wannan kasawar mutum amma dai mu yi wa Allah godiya da Allah ya sa muka farka daga shekaran jiyan kuma muna fatan ubangiji ya mayar da hakan ya zama dan ba na gyaran al'amuran mu gaba ɗaya game da wannan ubangiji ta halaye mana gaban kasa ina jin kun goyi bayan wannan shawara Allah ya taimaka mana gaba ɗaya za mu saurara har daga nan zuwa mako ɗaya kuma dai ina ne ina saurare ko kai mun magana kai tsaye ko kai wa malam Abdullah magana ko malam Abdulhab magana ciki na ko ni ko malam Abdulhab ko malam Abdul da yake kamsa salawata a nan gurin cikin mu duk wanda kai wa magana akan niyyarka bi iznihi ta'ala sakon ka zai sa Allah ya taimaka mana